Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin bakwai ga watan oktoba shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, biyar kenan na safe agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai kan tattaunawar shugaba Trump da shugaban Ukraine. ya lahadi 'yan sandan hong kong sun harba barkonon tsohuwa kan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya jam'iyyar enhad mai sassaucin ra'ayin islama ta doshi nasara a zaben majalisar dokokin kasar tunisia to a najeriya majalisar dattawan kasar ta nuna cikakken goyon ta ga shirin maido da karbar haraji na iyakokin shiga gari wato tollgate a manyan hanyoyin da ke cikin fadin kasar to ko me majalisar ta hango kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro yawanci sai an ciwo bashi kafin haifan da budget to tun da akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba sannan amurka ta saka tukwicin dala miliyan biyar kwatankwacin naira kusan wato biliyan biyu ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga cafke wani mutum da take neman ruwa a jallo a nahiyar afirka sai dai batun ya janyo kace na ce eh za a same shi in dai aka hudda mana huci suna da hali wanda za su same shi za su same shi insha Allah su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba balle kuma a ce wani mutum haka to za a ji kowaye ake nema ruwa a jallo idan aka biyo mu a cikin shirin wanda har ila yau yake tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim zai gabatar amma bar mu fara da shan labaran duniya Jama'a assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa kan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. wani lauya mai suna Mark Zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu din ga murya Amurka zaid ya ce sabon mai kwarmata bayanan yana da abin da lauyan ya kira masaniya ta ainihi game da tattaunawa ta wayar tarho ɗin da aka yi da trump wanda hakan ke tabbatar da ainihin korafin mai kwarmato na farko na cewa trump ya buƙaci gwamnatin ƙasar waje wata ƙasar waje da ta kwakulo wata taɓargaza game da ɗan takarar shugaban ƙasa a shekarar 2020 joe biden kafin wannan lokaci trump na korafin cewa mai kwarmato na farko ya gabatar da abin da ya jiyo ne daga waɗanda su ma jiyowa suka yi game da wayar tarho ɗin da trump ya buga ma zelensky kiran ya nuna trump na gaya wa zelensky da ya bincike zargin aikata almundahana a ukraine da ake ma biden da ɗansa hunter lamarin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige trump da majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan democrat ta yi jiya lahadi 'yan sandan hong kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin buris da umarnin hana rufe fuska an yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birni rike da lemomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu ranar juma'a gwamnatin hong kong ta hana mutane sa abin rufe fuska a wuraren da ake zanga-zanga ta wajen amfani da wata dokar ta ɓaci da tun zamanin mulkin mallaka wadda rabon a yi amfani da ita tun a shekarar 1967 da murkushe wata zanga-zanga. Yayin da aka rufe rumfunan zaben Majalisar Dokokin Kasar Tunisia jiya jam'iyyar Inhad mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshi nasara sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jam'iyyar inhad na iya lashe kujeru wajen arba'in daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jam'iyyar heart of tunisia ta samu hamshakin mai kafofin yada labaran nan na bill kuma na iya cin kujeru 30 zuwa 35 sai dai babu wata jam'iyya da ake tunanin za ta iya samun cikakken rinjaye wanda hakan yana nufin duk duka, uh, duka wacce ta yi nasara dole ne ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Zaben wanda shine na biyu tun da aka hambarar da shugaba mai faɗa a je Zainal Al'abidin bin uh, Ben Ali a lokacin da boran juyin hali na ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. na masa ganin zakaran sanin dafin makomar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar 13 ga watan Oktoba. duka jam'iyyun biyu sun kira taron manema labarai jiya lahadi inda suka yi ikirarin yin nasara ana kyautata zaton za a bayyana sakamakon zaben a yau litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Adadin waɗanda suka mutu a Iraki a aron gamar da aka kwashe kwanaki shida ana yi tsakanin masu zanga-zanga kan manufofin gwamnati da jami'an tsaro ya ƙaru zuwa 104 zuwa jiya Lahadi, yayin da zanga-zangar ta ci gaba zuwa washe gari. mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan iraki ya ce mutane dubu shida da ɗari ɗaya da bakwai sun ji raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar talata ciki har da jami'an tsaro dubu biyu da dari biyu ya kuma kara da cewa takwas daga cikin mutane ɗari da hudu da suka mutu a arangamar jami'an tsaro ne an ci gaba da zanga-zangar a lahadi ta yadda wasu ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka haɗu a wajen garin babban birnin ƙasar ta iraki bagdad wasu shaidu sun ce sojoji sun yi harbi a inda masu zanga-zangar suke kuma sun rufe wata babbar hanya da take kusa da birnin sadar don su hana masu zanga-zangar dannawa gaba zanga-zangar da aka gudanar ranar asabar da daddare ta hallaka mutane akalla goma sha tara dubban masu zanga-zanga na gudana da tattaki a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine don nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba Vladimir Zelensky na shirin zaɓe a yankin gabashin Ukraine da yake ƙarƙashin ikon 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha. A lokacin da suke gangamin masu zanga-zangar sun yi Allah wadai da shirin zaben da cewa mika wuya ne ga Rasha. a ranar 1 ga watan oktoba ne ukraine da rasha da kuma masu shiga tsakani su jamus da faransa suka saka hannu akan wata yarjejeniya tare da 'yan awaran akan tsarin da za a bi wajen gudanar da zaɓe a gabashin ukraine zelensky ya bayyana yarjejeniya a matsayin wajiba kuma mataki na biye da shirin gudanar da taro tare da shugabannin rasha jamus da kuma faransa don a kulle yarjejeniyar zaman lafiya. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To idan muka fara da Najeriya, kwamitin kula da ayyuka karkashin sanata Adamu Alero ya ce ya shirya tsab wajen ganin an dawo da shirin karbar harajin iyakokin shiga birane a manyan hanyoyin da ke faɗin ƙasar. waɗanda aka fi sani da tollgate a harshen ingilishi kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu madina dauda ta aiko mana daga abuja Zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kudade har miliyan 360 wajen rusa target ɗin da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na kasar ba tare da sake gina wasu ba wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa sanata Adamu aliyaru ya ce matakin rusa gate ɗin ya ba su haushi. Gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an roshi wayannan gate din Ba ma kamata ya yi a ce an rushe su ba. A ce ma an an jaya tollgate din a bar ginin nan wani lokaci zai zama tilas a sake dawowa na tolgate din kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro yawanci sai an ciwo bashi kafin a yi fandin budget to tun da akwai hanyar da za a yi kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba. to menene ya yi zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hanyoyin kasar ga sanata adamu alero da bayani. muna so mu kawo wani tsari na shigowa da 'yan kasuwa a ba su hanyoyin nan su gina cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a ba su dama su yi tollgate su karbi kuɗaɗen da suka gina hanya din ana misali daga nan har zuwa kano na tabbatar mutum zai ji daɗi ya zama bai shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku ya isa kano ya biya kila dubu uku ko dubu hudu mun duba kasashe da dama inda ake wannan tsarin na ga haka nan a malaysia na ga haka nan a maroko egypt ma nan kusa gare mu kasar masar su ma suna yin haka nan najeriya kaɗai ce kawai za a ga an yi hanya kilomita wajen ɗari biyu a ce mota ta bi ta wuce ba ta biya ko a ba ga masu nazari a fannin masanin tattalin arziki irin su abubakar ali wannan yunkuri na dawo da tollgate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rashawa ko sama da faɗi da kuɗaɗen da za su shiga aljihun gwamnati already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya ba mai wai za a ci bashi ba a yi aikin yau da kullum saboda haka muna cikin matsala tsananin matsala muna cikinta saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita haraji ne wanda yake suke kan hanya wanda kuma ya kamata a yi saboda ba gwamnatin da za ta tafiyar da tattalin arzikinta ko tafiyar da gwamnati ta biya bukatun talaka ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba. Abin jira a gani shine tasirin da dawo da toll gate ko kuma karɓan kuɗin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da To a daidai lokacin da tattaunawa da 'yan bindigar jihar Katsina ke samun nasara har ta kai ga an sako wasu 'yan jihar da aka yi garkuwa da su ta jihar Zamfara kuma ke fuskantar koma baya. masana na ci gaba da bayyana alfanu ko akasin haka da ke tattare da yin sulhu da 'yan ta'addan daga abuja ga rahoton da hassan mai na kai na aiko mana a baya dai gwamnan zamfara dr bello mutawallan muradun ya ziyarci hedikwatar sojojin kasa da na sama a nan abuja inda ya nemi sojojin su tsagaita wuta bayan da ya fara sulhu da 'yan ta'addan to ko me sojojin ƙasar za su ce akan haka tambayar kenan da na yawa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar wani abin da zai kawo zaman lafiya ne a nawa fahimta ya kamata a ɗauki matakin da zai za a ɗauka saboda ganin cewa an kare rayukan mutane ba karamar musifa ba ne haka kawai a ce an samu mutum an kashe shi haka siddam wannan babban al'amari ne wanda ya kamata duk wani mataki da ya kamata a ɗauka ƙarfin soja da sasantawa din da tattaunawa da mutane wanda suke da niyan su tsayar da wannan abu in za a tattauna su tsayar walillahi alhamdu yana da kyau a yi haka amma kuma lalle ne kuma mu tabbatar da cewa ta hanyar karfin soja ma mun tabbatar da cewa muna position din da zamu iya wani abu idan wanda suka nuna cewa su ba sa so. biyo bayan wannan sulhu yanzu 'yan bindiga daɗin sun sako baki ɗayan 'yan jihar katsina da suke yi garkuwa da su kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Abdulabaran Balumfashi ke shaida min. iyara gwamna Katsina wato Right Honorable Aminu Bello Matari ya anshi mata goma sha uku tare da ƙanana guda biyu wata ma jiya kwanan ta ɗaya da haihuwa guda kuma shekaran shi to kaga sun zama goma sha biyar kenan waɗanda masu garkuwa da mutane suka saki to kuma duk da bincike ya gwada cewa su ne na ƙarshe 'yan asalin jihar katsina ko ina waɗanda ake tsare da su waɗanda masu garkuwa da mutane suka suka kama suka tafi da su. a waɗannan masu garkuwa da mutane sun sako su ne da raɗin kansu ko kuma gwamnatin katsina ta biya kuɗin fansa. a'a shi sun kawo ba a biya ba To amma a baya bayan nan 'yan bindigar sun sake afka wa jihar Zamfara duk da wannan su da aka yi a baya. Al'amarin da ke jan hankalin masana tsaro irin su Dr. Kabiru Ado. A namu fahimta akwai kuskure wurin tattaunawa. Shi tattaunawa in za ka yi to ka yi shi a mataki na kana da karfi, ka yi shi a mataki na kana da rauni. To inda muke ganin kuskuren da gwamnan Zamfara da na kasan da suka yi kenan. Kusan yanzu wayannan da bahar suna ganin sun fi karfi kuma sun bukatar su ake bi. Idan ka bari suna ganin cewa sun fi da karfi kuma duk bukatar da suka gabatar shi kake biya musu to akwai kuskure a nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Gargaɗi mai gina ra mai mugunta. Gargaɗi mai gina ra Ni don tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na. To gwamnatin Amurka ta ba da sanarwar saka tukwicin miliyoyin daloli ga duk wanda ya ba da bayanan da za su taimaka a cafke mutumin da ya jagoranci harin da ya halaka sojojin kasar hudu da wasu takwarorinsu na jamhuriyar Nijar wato shugaban reshen kungiyar IS a yankin Sahara Adnan Abu Walid Al-Sahrawi. Wakilin murya Amurka ya mai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin taron addu'o'in da aka gudanar a ƙarshen mako don tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sandiyar kwantan ɓaunar ƙauyen tango-tango ne jakadan amurka a nijar ambasada eric witeka ya sanar cewa ƙasarsa ta fara neman adnan abu walid al-saharawi ruwa a jallo saboda haka ta yi tanadin miliyan biyar na dala ga dukkan wanda ya tsegunta mata bayanan da za su ba da damar kama shugaban reshen kungiyar na is a yankin sahara wanne a washe garin faruwar wannan al'amari ya sanar cewa kungiyarsa ce yake da alhakin kai wannan hari na ranar 4 ga watan Oktoban 2017. da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan kuduri. Abdu Alhaji Idi na haɗin gwiwar ƙungiyoyin FSCN na kallon abin tamkar wata hanyar ƙarfafa wa Amurkawa gwiwa a duk inda suke a duniya. Yana mai cewa haƙa za ta cimma ruwa. E za a same shi in dai aka hudda mana huci suna da hali wanda za su same shi za su same shi insha Allah tunda dai kaji sun yi wanga abun to kakka kakka mamaki za su same shi ka san su Amurka ba su wasa da yan kasar su kamar trofe ne za su ba yan kasar su ce ai wannan wanda ya kashe eh, sojinan mu yanzu mun same shi yan kasar suna jin daɗi shi ma maga takardar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ACP Alkhair alkunci a ciki da ke ɗaya daga cikin askarawan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen mng na cewa ba wata tantama adnan abu walid na iya fadawa komar amurkawa cikin ɗan takadirin lokaci muddin aka mai da hankali akan tsarin samar da bayanan sirri. amerika da angleterre sun yi kowa sanin shi suna da experience cikin shi kuma nan kasashen wanga na sahel sun sassage opoin ke bai yiwa ne a zamna a rasa wanda za su kai labari ko su maido labari kenan in dai a neman shi ne ake gaskiya ne ana neman shi za a samu shi ba da wahala ba to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu domin abdurrahman alkasim wani mai sharhi akan sha'anin tsaro na da ja a game da tasirin wannan mataki su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba balle kuma a ce wani mutum haka wanda ke yawo cikin gari ko yake takasi ko wani ne a ce ya gano inda yake ba za a ganowa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a can yankin na Tongo Tongo da ke jamhuriyar Nijar agogo na cewa karfe 6 na safe ne da minti 17 wato ɗayan dare kenan da minti 17 a nan Washington DC da murya Amurka ke muku magana kai tsaye yanzu ga Sarfila Hashin Gumel da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau Shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. Cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Musa Ahmad Funtuwa, wanda ke zama mataimakin shugaban kungiyar, ya yi korafi kan yadda kudaden tallafi da kungiyar ke samu, ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel bayan da shirin ciki da gaskiya ya saurari korafe-korafen da aka gabatar mana wakilin wannan fili ya garza ya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin najeriya muktar sale wanda ya ce suna sanar dambar wadda ke faruwa kuma za su ɗauki matakin sulhunta takaddamar. sunana dai kwamramintar sale sakataren yada labaran ƙungiyar makafin arewacin najeriya kaji sale ba yau aka fara zantawa da kai ba kaji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar katsina alhaji musa ko kuma malam musa huntuwa yi a wannan shiri na ciki da gaskiya ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan kungiyar shin kuna da wannan labarin abin da yake faruwa a katsina to ni a matsayina na sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin najeriya sarkin makafin katsina ya kira ni ya mun wannan bayani ciyaman ɗin makafi na jihar katsina ya kira ni mun tattauna akan wannan rikici nasu kuma mun yi magana da shi musa amadu funtuwa akan wannan rikici nasu na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakaninsu wanda in suka tsaya suka fahimci junansu wannan rikicin za su iya su daidaita abunsu ba ma tare da wani ya sani. Ya za a yi su fahimci juna tun da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi ba ma asusun ake sawa aka taba sawa ba wani lokacin asusun na mutum ne kawai wani in an sa kuɗi sai a gaba sana sun yi layar zana ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta. eh na ji bayanan da ya yi a bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai asusun kungiya an share shi kuma ne mamaki da na ji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki an kira miliyan biyar an kira miliyan bakwai an kira miliyan biyu to kuma ne abin da ya bani mamaki yau ɗin nan yau yau ɗin nan ba wai jiya ba ni na tabbatar da na kira ciyaman ɗin makafin katsina ya ce min gashi a gurin bara to idan ku hadde zan samu naira miliyan biyar in juyar da ita ba a san inda ta nufa ba in samu naira miliyan bakwai ba a san inda ta nufa ba in samu naira miliyan biyu a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba kuma ban babbara ba to ko zalunci ne wannan gaskiya zan roƙi Allah ya raba ni da shi kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan na tuntuɓi sarkin mu kafin katsina na tuntuɓi ciyaman ɗin mu kafin katsina na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin katsina ku gaya mu domin zuwa za mu faɗa wa duniya abin da hali take ciki da suka tabbatar mu wallahi su babu wata magana tsakaninsu su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya so da da kuka dakatar da shi ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna wannan abun bai wuce sulhu ba kuma in kun ce kun dakatar da shi ina maganar zonal coordinator namu na uh, arewa ta yamma ina kuma shi ciyaman ɗin makafin namu na ƙasa a neme shi ya zo ya shiga domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalar ne ba tare da abin nan ba wannan maganar uh, tun da yanzu ka ji korafin da shi musa amadu hunto ya yi uh, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar katsina bayan wannan mukami naka na sakatare labaru kai a katsina kai ba katsina ne hakan yawa to faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan kungiyar makafin arewacin najeriya za ta shiga ta fita dama ita a kullum abin da take fafutuka ta haɗa kan ‘ya'yayanta to mu za mu neme su za mu nemi mai martaba sarkin makafin katsina za mu nemi ciyaman din makafin wai ne sarkin makafin katsina sarkin makafin katsina shine garba na huta shine sarkin makafin katsina za mu neme shi kuma za mu nemi shi ciyaman din makafi na katsina za mu nemi shi musa amadu kungiyar makafin arewacin najeriya za ta shiga za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su wanda an yi wa kowa adalci magana gaskiya a ciki to muktari salihin haka ne akwai abin da ya faɗa cewa shi musa amadu ya ce wata ma matsalar ita ce shishigi da ake samu ko rashin kowa bai baya rike aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya wato ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya a matsayinsa na shugaban kungiya ba shi shige tsakani eh wannan ina so in tabbatar maka da haka ka san duk abin da ya ginu a kai to yana da wahalar kankarewa amma yanzu saboda wayar da kan al'ummanmu da muke yi sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki shugaban kungiya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya ina tabbatar maka an fara samun cimma daidaituwa a haka yau sale eh, a kusa da karshe shin ita kungiyar ku ta arewa eh, in ba shi shigi za a yi muku ba kenan shin kuna da kuɗi a banki wato ma'ana akwai kuɗaɗen da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokinku na kungiya? Eh, ka san ita ƙungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi. Dole irin mutanen dai da wanda ake muke kamar yadda na gaya ma an shi ne biyar goma mu tattala saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutukar da take tana kokari yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta ƙungiyar nan za ta yi ƙoƙari ta karo karo ko ɗan abin da gare ta a akawun ɗinta ta ɗauka ta ga ta tallafa wannan makaho ya tafi ya yi karatu don ya samu dogaro da kanshi saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace-barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kamar na baya sun tsaya sun tallafa mana kuma an tsaya an faɗakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan bara. ka ba mu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike. don gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci wala in sha Allahu ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wa'annan bayan Allah domin mu ba jin daɗin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke sa'in sa da ita wannan ka ce na ce ce wannan ya ce ba jin daɗin mu bane irin wannan a ƙarshe mu tare salif gaba ɗaya rufe mana da wasu baituka biyu na infiraji masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya. In haka zariya ma da sata, sada kwace da keta, saka rabu da yawan mugunta, manta lokacin ta zunufi ne babu abun musu ba, sa su zalunci da kwace. cin amana kar kuma ce har dabo aikin ɓatacce luduma dubamin zance halaka ne wanda bai bari ba ba ka kasa isa rabanka ba ka ketara rikinka inda saura rayuwanka sai a sa cuta jikinka ba ka wayi gari da lafiya ba. To masu raro kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi reshen jihar Katsina da kuma alkawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka a nan za mu dakatar da shirin mu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zaharaddin Sani da Nasiru Adami hikaya, Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. mu kasance lafiya. kamar yanzu kuma sai labarai a takaice. An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. wani lauya mai suna mark zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu ɗin ga murya amurka jiya lahadi 'yan sandan hong kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin biris da umarnin hana rufe fuska an yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birnin rike da laimomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu yayin da aka rufe rumfunan zaben majalisar dokokin kasar tunisia jiya lahadi jami'ar inhad mai sassaucin ra'ayin islama ta doshe nasara sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar inhad na iya lashe kujeru wajen arba'in daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jam'iyyar heart of tunisia ta sa ta su hamshakin mai korafin kamar Allah a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe masu haro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma dan an jima da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan malama Ramatu Garba direba bakin kasuwa a Damban jihar Bauchi wacce Allah ya warasuwa a makonnin da suka gabata da fatan Allah ya jikanta amin. yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballan da kuka ji ya taya ni gabatarwa sai cuba dedo ne da kuma injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa sai mun haɗa shirin namu na hantsi idan allah kai mu. Afrique.